no, no. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voa Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya da a yau ma sha hudu ga watan janairu na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan rashin ingantaccen abinci ga yara ƙanana da ake kira malnutrition da turanci. kawo muku bayanai akan muhimmancin ingantaccen abinci musamman ma ga ƙananan yara. Wakilar sashen Hausa a Kaduna ka tattauna mana da baki a zauren tattaunawar mu. To masu saurare sai a gyara zama domin jin wannan a cikin shirin yau da gobe. To masu sauraro ba tare da bata lokaci ba ga wakilin sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. To masararo barkanmu da zuwa zaurenmu na yau da gobe inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar yau da kullum kiwon lafiya zamantakewa jin daɗi da al'adu. Wannan mako muna tare da bakin malamai ne na manya-manyan makarantu inda za su yi mana bayani akan abin da ake nufi da eh, abinci na gari da kuma rashin ingantaccen abinci a mai gina jiki musamman a wurin yara. mun sani abinci wato abu ne wanda ba za a iya yi ba shi ba wato ba za a rayu babu abinci ba musamman mai gina jiki wanda yake kara inganta mana lafiyan mu da kuma girman yara to muna tare da baki na mata biyu a cikin wannan zaure namu inda muke tare da malama assalamu alaikum masu sauraro sunana hajiya safiya aliyu tijjani sunana hajiya jima hajara umar to malamai salamu alaikum kuma barkan ku da zuwa wannan zaure namu alaikum to a gurguje bar mu fara da tambayoyin da muke da shi a game da wannan wato kalubale da yara ƙanana suke fuskanta na rashin ingantaccen abinci a jiki wato wanda ake kira turanci malnutrition to washin malamai ku mana ma bayani shin me ake nufi da ingantaccen abinci da kuma rashin sa a jikin yara. Assalamu alaikum. Kamar yadda na faɗi suna na Hajiya Safiya kuma wannan tambaya da kika yi to zan kalle shi ta fuskoki da yawa. A fuska na farko shine kin yi magana akan ingantaccen abinci. To bari mu daddatsa shi magani na ɗaya mu yi abincin ma tukunna. Hmm. To abinci kamar dai zan iya cewa shine abin da duk za ka ɗauka. ko na ci ko na sha ka kai baki ya kuma zama ya karbu jiki ya amsa ya karba ya haɗiye ka haɗiye da bakinka mm. sa'annan jiki kuma ya ji yunwan da yake ji a da babu shi mm. to za mu iya kiran wannan abinci that is abin da ka ci ka sha kuma ya cire maka yunwa mm. to meye kuma ingantaccen abinci to shi ma din kuma za mu iya kallon shi ta fuskoki da yawa amma a fuskar nutrition shine za mu ce ingantaccen abinci shine abinci mai kyau mai dauke da sinadaran da za su kara ma jiki lafiya hmm. wanda jiki yake bukata wanda idan aka ci baki zai nyawun baki zai eh, narke shi hmm. sa'an nan za a samu a haɗiye shi a kai cikin kundin ciki idan aka kai ciki ciki kuma za ta yi nata ayyukan daddatsa shi ta yadda za ta zama sinadaran su fito yadda tumbi za su ɗiba wa'annan sinadaran ya zagaya cikin jiki ta hanyar jini kowane gabba na jiki ya ɗauki abin da yake bukata hmm. ne kuma za a gani daga baya ya nuna a jikin mutum yana ƙara mishi lafiya a jiki ya ƙara mai tsawo ya ƙara mishi tsawo wanda yake da abin nan jiki ya mulmul eh, idanu ya koma ya shar ya hmm. bari ya ban sha'awa komi ya zama da kaga mutum kaga lafiyayyen mutum to shine amfanin ingantaccen abinci kenan wato kenan abincin ma akwai ah, wanda bai da inganci ko wanda jiki baya bukata kenan kwarai da gaske hmm. akwai shi to baya ga bayan wannan ah, sanin cewa menene abinci ingantacce to wanne ne kuma shi kuma wanda ake cewa wanda wato bai cika ba ko kuma aiki da wani rashi a game da ingancinsa kenan bai cika a kira shi ingantaccen abinci ba malama jummai wato shi abinci ainihin abinci ana cin abinci ne kana jin yunwa ka ci abinci hmm. to amma idan abincin baka san menene amfanin abincin ba abinci iri-iri ne to akwai wanda ke gyara jiki mm-hmm. akwai masu sinadari akwai su vitamin kowannen abincin da na kira duk suna da aiki da suke a jikin mutum to kai baka san yadda abinci yake ba ka siyo abinci da ka ajiye a ɗaki kana ci to abincin da ka siya in shinkafa ka siya shinkafa yana da aikin shi su ne wanda suke ƙara ƙarfin jiki ka siya su kwai su wake su ne masu sa jiki ya gyaru ana kiransu a turance protein idan ka je ka sai sun man gyaɗa da sauransu dukkan su ne akwai sunayensu kuma kana jin mm, malama kamar a makaranta akan ce akwai abinci mai gina jiki akwai mai sa ba da karfi akwai mai gina mai sa ka kai girma misali kai kiba ko kai dogo ko abinci mai gina jiki shi da kamar su shinkafa da sauransu ka ci su zai baka karfin jiki da sauransu abinci kuma da zai gyara maka jiki ka ga jikinka wato shi jikin ainihi a ba wai sai ka ɗauki mai ka shafa jikinka zai gyara ba hmm. akwai abin da zaka ci da jikinka zai salasar ka ga ya fito yana kyalli yana duba yana gyara maka kasusuwan jikinka sun karfi sai ka ga yaro ya tashi yana tafiya ya fada a ce kashi ya karye duk wani abin shine rashin sanin abinci da zaka ci to wato kowane abinci kenan kamar yadda malama da mata farko take faɗin cewa akwai aikin da yake a cikin jikin kowane gashi dai a gona ka samo shi amma kuma yana yin aiki da kasusuwan mu na bukata jinin jikin mu ma yana bukata kowane abinci na da aikin da yake yi a jikin mutum shi wato yanayin tsarin abincin da muke da shi irin kamar a ce su gero dawa masara da sauransu kuma gashi mutanen mu a karkara ki ga an nace wani wato kasafi na abinci kila a ce dawa ne zalla kuma ai muna son dawa saboda ki gansu su dai ba su katon tumbi ba mulmul da su a yi kokon shi a yi tuwon shi kullum dai shine da safe da rana da yamma eh, miyar dai kowa ya san abin da ake ciki ko ba haka ba ai da sun ci abinci sun koshi tunda kun ce a mm, kashe yunwa. ita ce cin abinci mm. to kuma na ci abinci na koshi kuma kuma ku ce ina da wani kalubale kuma wai akwai kasafin abinci to ai shi abincin idan ka ga mutum yana cin abinci ba ka ganin wani abu a jikin shi yana ramewa bai cin abinci daidai yadda ya kamata ya ci shi yasa za mu duba mu je kamar su karkara mu je mu ga ikon Allah za ka ga yara sun rarrame hmm. yau uwa ta haihu hmm. yaro ke uwa antenatal din da kika je maybe so ɗaya so biyu kika je kika je antenatal kin haihu kin hawo kin da gida abinci da zaki ba ma abinci da ke zaki cike uwa ma lokacin ciki baki ci sosai ba ai shi ainihin ciki kamun ma uwa ta ciki akwai akwai abin da za ta ci ta samu abin da ake kira nauyi daidai kamun kamun ta haihu ta dauki ciki mm. to idan uwa ba ta da wani nauyin nan eh. shi yasa aka ce yana da kyau mutum ka ji ka ringa zuwa awo awon nan za a ringa duba nauyin ka za a ringa maka abinci za ka ci bayan ka dauki ciki bayan ka dauki ciki mm. in kana cin in kana cin shinkafa ne za ka ci na biyu mutane biyu da wani yaron da yake cikin ka eh. za ka ci shinkafa za ka ci wake za ka ci kwai kina nufin dama shi ma da abin da kika ci shi ma yana tsotso ke yana yana ci duk abin da kika ci yawo na ci shi yasa malaman abinci suke cewa idan kana da ciki dole ka ci abinci ka koshi sosai kuma abinci masu abubuwan da ya kamata ka ci a turance muka ce mishi adequate diet ne abinci yana da duk abin da ake so da zai gina jiki su sinadarai su su su masu sa masu sa jiki karfi duk suna ciki suna masu kwai duka zaka ci ba ka da wannan ba in ka da wannan zaka sami illa a misali to ainihin kuɗin bai kai ba kuma ina ƙauye ne na riga na san na ware kila sallah ba kuma ina haihuwa an yi min hakika menene zan yi in samu ya maye gurbin wa'annan abubuwa idan babu nama akwai wake wake din nan da ai ai shi ai shi nama akwai akwai naman su kifi kifi eh. akwai kifi akwai akwai akwai akwai akwai sauransu mm. akwai kuma abinci da zamu ci da zai bamu shi wani abincin da zai da zai ringa ya mai da gurbi eh abin da eh, aka rasa shine wake soya beans um, gyada su dawa ah, mm. su gero duk suna nan to wa'anin abincin idan ka ci su zaka samu abin da zaka samu in baka da kuɗin nama ko baka da kuɗin kaza ko baka da kuɗin kwai to malama safiya yar uwarki ta yi bayani akan mace tun tana ma da ciki tun kafin ta ɗauki cikin da kuma in tana cikin abubuwan da ya kamata ta ci don kanta da abin da ke cikin cikinta to yanzu a mukaddara an riga an yaron ya fara tasowa mm, wa'ansu abubuwa yake bukata da ganin cewa ya samu ingantaccen abincin da zai taimake shi wurin girma da samun koshin lafiya a kan maganan yaro ya fara tasowa ke san yaran akwai kashi-kashi akwai wanda yake ake shayar da shi akwai wanda kuma ya kai lokacin da aka fara bashi abinci na gida mm. akwai kuma wanda shi ya ma daina shan nonon gaba daya ya fara cin abinci mai karfi mm. sosai to bari mu fara daga kan wanda ake shayar da shi kamar yaron da aka haife shi washi eh, bai kai shekara shida ba mm. kamar yadda muke faɗi irin shayar da nonon uwa ɗin nan ba tare da wani gami da wani abu ba har zuwa wata shida to yana da mahimmanci sosai in banda in ya kama ne magani in ya zama dole to yaron da ya zamanto yana shan nonon uwan shi a bar shi ya sha nono har zuwa wata shidan nan daga wata shida sai a fara shigar da shi zuwa abinci masu ruwa-ruwa kaman a fara dan gwada bashi dan abu mai ruwa ruwa dan fatan dankali ne ana dan ɗiban ruwa ruwa kai har ruwan nama hatta ruwan nama inda za a tafasa nama uwa ta tafasa nama za ta yi dan ɗiban ruwan naman tana dan lalaba mishi a baki wato kaman wanda bai da haƙuri kenan eh mm-hmm. saboda ya fa ana shigar da shi a hankali domin ba zai a bashi mai tauri nan take ba saboda shi cikin shi yana bai da kwari sosai mm. kuma akwai wasu kwayoyin halitta da bai da shi wanda za su taimaka mishi wajen yaƙi da duk wani bakon abu idan ya shiga cikin shi kuma bakon abun har da abinci mai nauyi saboda bai saba cin wannan abincin ba sai ruwan nono kawai ya sani to daga nan ana tafiya gradually a hankali a hankali shine wanda za a shiga maganan yayi hmm. wanda shi yake kawowa so da yawa matsala ga yara a lokacin yayin nan da iyaye idan ba su san takun da za su yi ba har a kai lokacin yayan wani lokaci sai kaga iyaye sun manta da cewa ai akwai lokacin da za su yaye wannan yaron idan yaro yana da kokarin shan nono uwa kuma tana ganin tana da ruwan nono sai ta ta ba yaro nono ta ta bashi in ta dan nema abinci ta bashi ya kau da kai sai ta kyale shi ai ba ya son cin abinci eh. sai dai nonon nan to ina tabbatar miki idan ya wuce wannan wata shida duk wani abin da yake bukata na sinadarai da ke cikin nono sun ma wannan jikin nashi kaɗan. jikin shi yana bukatan karuwan wasu abubuwan daban daga kuma abinci za su shigo na manya. E shi sa ko a likitancen suka ce wai daga wata shidan nan. Eh. In an shayar dai daga zero eh, wato sifili zuwa wata shida. Zuwa wata shida. Zai iya shan nono ba amma daga wata shida. Ya ci gaba da shan nono amma ana ba shi ƙarin wani abincin oh. ba. saboda ya samu additional ƙaruwan sinadaran kuma ya saba da nan gaba fa dole za a cire shi daga nonon nan gaba ki daya. Hmm. Kuma wannan maruwan nonon ba zai isa ba idan uwa ta ci gaba za ki ga ita kanta tana ramewa ba ni ikon Allah mm. saboda consumption din eh. shan nonon nashi ya fi karfin wanda ita kuma za ta iya bashi a tare da shi shi yaron kan shi ma za ka ga ba zai girma kamar yadda sauran yara suke ba to kuma akwai wani lokaci da ake cewa critical period wannan period din idan aka zo shi shine lokaci mai tsanani mai hatsari to mm. kowane organs na jikin yaro kowane halitta eh. na jikin yaro hmm. kamar zuciya hmm. kamar mara kamar ah, cimbin ciki kamar koda yawa akwai lokacin da suke developing da idanuwa ma aka ce Yawwa idan suka suka kai wannan lokacin na development har in ba su samu abin da sinadaran da za su haɗu su sa su su developing ba hmm. har lokacin ya wuce to ba za su taɓa developing ba wato an samu wani tsaiko a jiki ke yes Idan tasgaro tasgaro domin wa'annan sinadaran in suna buƙatan vitamins ne ga particular vitamins din da suke buƙata ba su samu ba to ba zai zama mahaɗin da za a haɗa kamar mai girki ne zaki girki amma kina cikin girkin akwai san sanda ya kamata ki sa wannan spices akwai sanda ya kamata ki sa wannan magi akwai sanda ya kamata ki sa wannan to idan ya zama to ba a samu a wannan lokacin ba miyan ba zai zama ɗaya da wanda ta yi ta sa abin ta komai akan lokaci ba to haka yake hmm. to shine wani lokaci zaka ga an samu har ta wannan diabetes din da kike gani a haifi yaro da diabetes wani lokaci an samu tisgiro ne wajen wani sinadari da ya kamata ya zama a ran saboda cells din da suke making wannan insulin din eh, eh. su zama sun haɗu sun kai yawan yawa sun kai yawan da ya kamata su rika fitar da wannan insulin din to mm. amma sai zama ba a samu ba sai ya zama cells sun sun zama sun yi karanci to kuma yaro ba zai iya fitar da isasshen insulin da zai yi fighting sugar din da ke cikin jikin shi ba to ga su nan ire-ire da ki yaro an haife shi da matsala a cikin heart duka irin wa'annan ne ko na koda duka irin wa'annan ne to idan an samu abinci ingantacce kuma babban matsalar shine uwa idan ba ta da ilimin sanin me ya kamata ta yi me ya kamata ta bayar a daidai lokaci kaza shi yake haifar da wa'annan matsalolin akwai ciwuwuka da yawa kowane vitamins da kika gani Allah yana da ciwon da ke hada da shi hmm, wato kowane sinadarin abinci kowane sinadarin abinci inda za a ci shi yadda ya yanda ya kamata kin ga vitamin A yana da nashi idan aka rasa shine ake samun ciwon idanu ba a gani sosai akwai kuma wani ciwon ma da ya fi haka da har zai sa a zama an makance gaba daya kin ga vitamin B yana da nashi matsalan shi ma idan an rasa shi shi ma yakan kawo yaro ya zamanto har zai iya shiga cikin ma koma mutum da ya rai ta ya zama gashi nan shi eh, ba mai rai ba shi ba mutacce ba to vitamin B kenan vitamin C zai cinya dasashin yaro ya mai da shi kamar soso shine ake ba wani kwari ba wani kwari wannan kaɗan daga ciki kenan akwai sauran ciwuwuka a vitamin C wanda in babu shi hatta garkuwar jikin yaro ma yana zama affected to haka haka haka dai su vitamin K su vitamin D su sa kasusuwa ya taushi to kuma kowane vitamin da kike gani yana da sarka tare da vitamin na gaba eh. ba zai ki ci abinci kawai mai vitamin A kawai ki ce kin tsira daga abin nan ba eh, idan aka rasa yawa sauran ba su samu ba sauran ba su samu dole suna da sarka tare da junansu wato sai ana bin ka'idoji wato wannan sai tuna mu da cewa to wayatan yanayin tsarin abincin mu da muke da shi yanzu a arewacin Najeriya misali kenan da nasaba da matsalolin da ake samu kenan ah, rashin ingancin abinci kenan wato akwai abincin ana nomawa amma rashin ilimin yanda za a sarrafa ko me za a ci a lokaci kaza shi ke kawo wa'annan matsalolin kenan ka ishe kota. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka ga ci gaban tattaunawar. To kamar yanzu nan idan da zan ce ku bani misali a yau din na ina son ku mun in ji ana cewa tebur ku kasafta min abinci kala uku a rana hmm. da ya kamata a ce uwa ta lura da shi cewa duk wani abubuwan sun shiga ciki amma fa a daidai level ko in ce a mataki na malam talaka ba ila sai an sa nama da sauransu ba me da me muke bukata da safe a samu da rana ya shiga ciki zuwa da yamma an samu wa'annan abubuwan sun shiga ko yaya ne dai kowanne daga cikin sun samu mazauni. To alhamdulillah kamar yadda kika kawo tambayan naki sai kuma sai in kara miki wani dan karamin tambaya. Mm. Kina magana akan ita uwa ne kanta ko ko akan Akan yara ai gaba ɗaya ma maudu'in mu akan ƴaƴa ne ba amma tunda uwa Amma dole uwa na nan a tunda ita ce dai yaron mm. to kamar na maganan yaro a koda yaushe mu mukan kalli wani abu da muke kira my plate wannan my plate din ya kasafta mana manyan abinci da ya kamata ya to a duk sanda za a ci abinci a zama ana samun wa'innan manyan abincin a ciki na ɗaya manta da abincin da zai kawo ma mutum karfi a jiki shine kamar yadda yar uwana ta faɗi kamar carbohydrate mm-hmm. to duk abincin da za a ci a samu one fourth ɗaya bisa hudu na wannan carbohydrate a cikin abinci. kuma misali idan za a yi tuwo kenan shi masarar ko dawa. Yawwa. Ko gidan shi ne carbohydrate. Shi ne carbohydrate. Kyau shi kenan an shi a gefe. Sa'annan na biyu kuma ya zamanto cewa an samu vegetables that is ganyayyaki. Ganyayyaki ko? Shi kuma shi sai ya kusan ninka na a hydrate. Ok yawan sa misali yawan sa kuka yana daga cikin ganye shi Yana ciki. Yana daga cikin ganye. na cikin ganye. Kubewa na ciki. Alayyaho na ciki. Su ugu din nan duk suna ciki. Eh. Su ayoyo na ciki. Da sauransu da sauransu duk ganyayyaki nan musamman masu girin din nan masu kore su. Kore su linkin. Yawwa. Zogalen nan. Zogalen su rama. Su yaɗiya. Duk suna ciki. Masu su ne ake buƙatar lalle domin a nan ne zaki iya samun sinadarin ayon. Mm. A ciki a nan ne zaki samu sinadarin potassium a nan ne zaki samu dukkan su a dunkule wa'annan musamman dangin minerals din nan suna nan a ciki haka kuma vitamins musamman b vitamins zaki same su a wurin sa'annan sai ki karkato wajen kayan masarufi ne um, kayan itatuwa mhm. kamar su lemu ayaba eh. mangwaro eh, kankana da sauransu da su gwaiba mhm. su ma suna nan a gefe su ma ka a manta da su a sa su a cikin a ce dai a wuni dai koyaya ne dai koyaya ne so color combination za a samu goruba yana da kyau amma goruba ga yaro yanzu anya wa'ayin na ganin to nan kayan marmarin ba samu batun da kuɗi ne za a iya ci goruba mu da muke eh, mu sani amma mu kullum muna ba iyaye shawara eh. cewa idan har iyaye suna son su rika samun irin wannan kayan marmarin ba za a rasa dan in Allah ya huwace maka gidan da kake akwai dan wani dan fili haka ba eh. sai ka rika dan dan waza kenan wannan lambu yawa dan karamin shine muke kiran shi home garden so wannan garden din din ana da shi duk sanda kake neman abu fresh Um, abin nan yadda yake daga tsirin shi zaka je kawai ka dan yanyan ne zai zama gidanka kullum baka bukatar sai an je kasuwa an siyo hmm. kana nan da shi a gefe sa'annan su wannan lemu din nan ayaban nan basu cika tsada sosai ba dan kwara ɗaya haka kaɗan sai kwara ɗaya ko ko dan lemu ka ka sai kwara ɗaya duka duka bai wuce naira 20 naira haka yayi zai guda ma ba damuwa guda ɗaya ne hmm. a cikin rana wasu ma sai ka tambaye su su ce maka sati guda basu ci ɗayan itace ba ba ko ko ba guda wasu ma wata to kin ga akwai kuma shi ne abin da muke yawan ɗauke idan mu akai kuma wallahi ya fi samu kaso mai girma da shi da 'ya'yan itace sa'annan kuma kar a manta da mai man nan shi ma yana da muhimmanci ban gane mai domin shi yake ba da kuzari manja ko mai man girki kamar vegetable oil ne hmm. irin su coconut oil din nan ne hmm. akwai wanda muke kira olive oil amma shi gaskiya yana da ɗan tsada man zaitun din nan da eh, ake girki da eh, shi shi ma ana girki da shi hmm. sosai yana da kyau muna recommending din shi sosai to irin su din su kuma su ma ba a ɗauke ido a kansu ba yana sa kuzari ke bincike ya nuna hatta man shanun nan da da ake ake kau da fuska a kan shi eh, shi ma yanzu yana bincike ya nuna yana da amfani shi don ko mm. an yi maganin cholesterol mm. jiki kanshi yana sarrafa yin cholesterol idan babu a jiki so a ce ba a san cholesterol gaba ɗaya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba yana da muhimmanci sai dai ana san idan ana da shi a rika jure jiki yawa a rika a rika exercise shine magana mm-hmm. to musamman ga yaron da yake neman girma yake yana buƙatar duka wa'annan saboda a yanda jikin shi take girma haka yake buƙatar abinci ya rika saboda ya samu ya cimma wannan girman da ya kamata to malama jummai kun fara bayani akan cewa akwai abubuwa da yawa da rashin cin abinci mai inganci zai iya janyo wa jikin yaro idan yana tasowa ko za ku kara maimaita mana saboda muhimmancin sanin hakan wato shi ainihin yaro matsalar da muke samu shine in aka haifi yaro tun daga ranar haihuwa wannan nonon nan da aka ce yaro ya ringa sha mm, daga jikin uwarsa daga jikin uwarsa wasu ba su san yadda za su ma sha da yaron ya sha nono ba mun sha zuwa feedwork sai mu tarca mace ta zo mana ta ce yaro bai shan nono ko nono na tsami ko kaza sai mu duba mu ga ainihin yaron ma iska yake shi an aka sa mishi shi ainihin nono a bakin yaron yaron ba baya kama baya kama wannan bakin abin da ake kira areola baya kama shi oh. yaro baki kawai kudan ya kama yaro na ta zukan iska idan yaro ya zuka ya zuka ya gaji ga dinga ɗin shi dinnan wurin kuma ta sun gami sai fasa ihu sai fasa ihu sai a ji a nemi pig milk ko eh, ko wani sachet din madara mm. a ba ma yaro shi. ba jariri haka za a ta tura ma yaro ruwa da kuma magunguna yaro na sha sai kiga yaro ya fara ramewa mm. to ai wannan malnutrition muna kina shi ciwon tamuwa haka tamu wannan ba mu ne iyaye a turanci muna kiran shi negligence abin da ya kamata ka yi baka yi ba to sakaci da ka samu to yaran nan idan idan idan ya zubi wannan nan ya ga ya ga ba abin da sai haukuka in haukuka sai a ɗauko wannan wannan kwalba na fin bottle a ba ma yaro hmm. kin ga wannan aka samu shi ba zai ringa sha nan da nan ya sha kuma a shi ba zai mishi ciwo ba in an ba shi wannan ma sai zama ya zama confused ana kiran shi nipple confusion. So tun da ya saba in ya tsotsa ma ba ya samu to ko na sha ja wannan sai ki to sai zama ruwan ma bai zuwa dan nono fa ana sha ne nono na zuwa. Yaro yaro in ya zurka ana ce mishi da turanci suckling idan ya sha nono zai ga fitowa. Hmm. To yau ba sha ba shi ki ga nonon fitowa sosai. Sai ki yaro ya rami. Hmm. Ciwon tamuwa ya fara shiga. Shi yasa muka ce kowace uwa in za ta sha da nono ta zauna ta minti talatin nono ɗaya a sashi minti talatin farkon minti biyar minti goma ruwa yaro yake sha wato nono in za a shi akwai ruwa akwai abu da kira component of ruwa wurin wurin minti goma ruwa ne ke cikin nono mm. in kana cikin shan yaro na zuga za ki ga sun maiko su madara duk suna ciki eh. to idan ka ma yaro nono minti biyar ka juya na minti biyar duk ruwa ruwa yaro ya sha na gane shi yasa ke cewa uwa ta daure ta zauna batun kin ci abinci mai kyau cikin ke kyau to yaron ma shi zai sha amma ki daure ki zauna ki ba ma yaron nan nono minti talatin ya sha farko nono ne sha ya koshi kamin kamin ki juya wani ah, kafin ma juya da eh, in har kika haihu nono a da gaggawa aje da gaggawa mm. sai ki ga ana ce miki kike yi ai duka nake talle yaro an juya an bashi wani a'a da wure ki ba da nono nan ya sha ya sha kamin ki juya wani idan ya koshi zai sha su sinadarin su ko ba abin da ba a cikin nono mm. duk komai da kuma yana ciki to idan kina ka zaki ga yaron ki ke ma karan Za zaki ga yaro yana shan nono yana kallon ki yana dariya ke ma uwa kina ma murna in har yaron nan fa yana cikin shan nono yaron da bai kai wata biyar ba kika ga cewa maybe yana zawo ko wani abu mm. abin da zaki yi zaki je asibiti a duba shi kuma sai ki ringa bashi nonin nan da kuma ruwan da ruwan da za a ringa bayarwa da zai ringa tsaye da zawo mm. wato shi yaro idan kana bashi nono har ya zo ko ciki ya shigo ko wani abu sai ka cire shi kawai daga nonon gara mm. sai ka fara danka mishi tuwo ko wani abu mm. ba ta tare da ba ta ka nuna mishi ya mishi yadda za a bi wannan ba eh. a kamu kake bashi kamu makon za ka bashi fa ba fa ba ba idan kamu ka bashi in ka sa kai haka ba zai zaba ba zai zama ya mai kauri da saboda wannan wannan wannan ruwan nono nan da da shi yaron yake sha mm. idan ya kai wata shida ya zama rabi ruwan nonon karfin shi ya zama rabi ya kashe sinadarin abinci da ke eh. ya fara zuwa ruwan ya ya fara ba zai ma yaron karfin jikin shi ba to so sai in za a bashi abinci eh a riga bashi su kamu a sa waken soya a dai gyara dai eh. yadda dai yaro zai iya ci to idan zaka ba ma yaron wannan abin ne dole zaka zaka zaka yi mishi ta cokalin da kamu idan ka ibe shi mm. ba zai zube ba yana da yana da kaurin da zai da zai rike cikin yaran. yaron to na biyu sannan kuma inda zaka zauna ka ba ma yaron abinci ne tunda yaron fa tsinta suna tsintin abinci ne mm. tunda yaron zai yi wayo mm. wurin yana na ka share tabarma mai kyau mm. kwana ma mai kyau ke ma uwar kin zauna da naki kwana yara kin wanke mishi hannu kin share mishi hanci to kalle shi sai ya zauna in ya ci man ya fadi ya ci babu wani matsala tun da wurin an gyara shi yawa an gyara na biyu kuma shine yawancin idan yaro ya kai shekara ɗaya ko shekara biyu dama can kamu za mu ta bashi kamun ma ba za a sa shi a cikin a cikin a cikin flask ba a cikin roban roban roban kawai dai har ya huce har ya roban roban pure za a saka kika kamun ya sanyi mm. temperature din ya sanyi a ba ma yaro ciki ga yaro yana amai mm. to a ko su a ko su bacteria haka da suna nan za ki ga sun sun fito cikin abincin na yawon ci hmm. ya ringa amai wata abincin ba ya kwana biyu ba tana bayar sai sai a bayar to suke ga yaro ya zo yana rarramewa sai a ce ai eh, ciki ne babu tsafta hmm. masu sauraro a nan muka kawo muku karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka ya haɗa mana shirin wato Daniel Brown da ma injiniyan mu na yau tare da abokin aiki na da ya ni gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da